الإيمان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لسان أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لسان أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان أتراهم ماتوا وما يدرون بالأفغان أتراهم ماتوا وما يدرون بالأفغان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه Wasalatu wasalamu ala ashrafil khalqi ajma'in nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in dukkan yabo da godiya da kirari da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa da kariyarsa da kulawarsa wanda Allah ta'ala ya shiryar shine cikakken shiryayye Allah ya shiryar da mu wanda Allah ta'ala ya ɓatar da shi babu mai iya shiryar da shi, salati da ɗaukaka da daraja su tabbata ga annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallama cikamakin annabawa, shugaban manzanni, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai. ‘Yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A cikin darasinmu da ya gabata a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi, mun ɗauko bayani akan annabi Adam sallallahu alaihi wasallam, wanda muka yi bayani cewa annabi Adam shi ne ɗan Adam na farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya fara halitta, sannan sai matarsa Hawwa ita ce ɗan Adam na biyu da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta. Daga waɗannan mutane guda biyu, annabi Adam da matansa Hawwa, Allah ta'ala ya wato ainihin samar da dukkan ɗan Adam ɗin da muke ga yana yawo a doron ƙasa baƙinsa da farinsa. shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗa a hadisi wanda al'imamu Ahmad ya rawaito a cikin Musnad yana cewa da sanadi ingatacce, ya ayyuhan nasu inna abakum wahid wa inna rabbakum wahid, la fadla li arabiyin ala a'ajami wa la a'ajami ala arabi wa la ala aswada wala aswada ala abyada illa bittaqwa kullukum min adam wa adamu khuliqa min turab yace ya ku mutane hakika Allah ta'ala shi kadai ne abinda za ku bautawa kuma babanku ɗaya ne tak shine annabi adam sannan Allah ta'ala bai sanya bambanci ko fifiko ba tsakanin fari da baki ko balarabe da wanda ba balarabe ba sai da tsoron Allah, dukkaninku ’ya'yan Adam ne, shi kuma annabi Adam daga ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ya halice shi, da aka yace min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukura? Allah ta'ala ya ce daga ƙasa wato muka halicce ku, kuma cikin ƙasa za mu mai da ku, kuma daga cikin ƙasa za mu fito da ku karo na biyu. To mun yi bayani cewa Allah ta'ala ya ba annabi Adam darajoji guda biyar. Daraja ta farko, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya annabi Adam shine baban kowa, kowa ana kiransa ɗan Adam, ya bani Adam. Daraja ta biyu da Allah ta'ala ya ba annabi Adam shine wa allama Adam al'asma a kullaha, da Allah ta'ala ya ba shi ilimin sanin komai da yadda ake amfani da shi. Allah ta'ala ya sanar da annabi Adam duk abin da aka kawo gabansa zai iya bayanin amfaninsa da kuma yadda ake sarrafa shi da yadda ake amfani da shi wato da za mu ƙaddara za a kawo annabi adam a cikin wannan zamani kuma Allah ta'ala ya masa irin abin da ya masa a baya sanar da shi abin da ke cikin zamanin to bai da bukatan ya je ya koyi kwamfuta ko ya je ya koyi tuƙin mota ko tuƙin jirgin sama ana aje abin a gabansa zai faɗi amfaninsa zai faɗi abin da ya ƙunsa da yadda ake sarrafa shi to wannan daraja ce da Allah ta'ala yawa annabi Adam. Daraja ta uku wa asjada lahu mala'ikatahu, Allah ta'ala ya ce wa mala'iku su yi wa annabi Adam sujjada, kuma dukkan mala'ikun Allah ta'ala suka bi umarnin Allah suka yi sujjada ga annabi Adam. Sannan daraja ta hudu da Allah ta'ala ya ba annabi Adam shi ne ainihin khalaqahu biyadihi. Allah ta'ala shi ne ya halicce shi da hannunsa, sannan kuma shi ne ya busa masa rai da kansa. Wannan darajoji ne guda biyar waɗanda suka zo a cikin Alƙur'ani wanda Allah ta'ala ya yi wa annabi Adam. To, annabi Adam ya samu abokin rikici ko abokin daru ko abokin rigima shine Iblis, wanda Allah ta'ala ya kama sunan Iblis a cikin Alƙur'ani sau goma sha ɗaya. shaiɗan kuma sau saba'in da biyu. Shi Iblis ko shaiɗan wato shi Allah ta'ala ya halicce shi ne daga wuta, annabi Adam kuma an halicce shi daga ƙasa, mala'iku kuma an halicce su daga haske. To farkon wanda ya fara neman rigima da annabi Adam ta hanyar yi masa hassada da ƙin bin umarnin Allah wajen yi masa sujjada kamar yadda Allah ta'ala inema, wanda mun yi bayani a baya cewa wannan sujjada da Allah ta'ala ya ce a yi wa annabi Adam, umarnin Allah aka bi aka yi wa annabi Adam sujada, da aka ba annabi Adam aka bautawa ba, Allah aka bautawa, shi annabi Adam kawai alƙibla ne na yin sujadar, amma mai umarnin a sujadar shi ne Allah, da haka in mutum in aka bi umarnin Allah aka yi wa annabi Adam sujada, to an bautawa Allah ne shi annabi Adam kawai alƙibla ne na yin sujadar. To kun ga wannan shi ne wato abin da shi Iblis ya ƙi. Allah ta'ala ya ba mu ƙissan yadda abin ya faru tsakanin annabi Adam da wato ainihin Iblis, a cikin suratul Baƙara tun daga aya ta talatin ha'i zuwa aya ta talatin da tara, haka cikin suratul Araf tun daga aya ta goma sha ɗaya ha'i zuwa aya ta ashirin da biyar, haka cikin suratul Hijir tun daga aya ta ashirin da shida har ya zuwa aya ta arba'in da hudu, haka a cikin suratul Isra tun daga aya ta sittin da ɗaya ha'i zuwa aya ta sittin da shida, haka a cikin suratul Kahfi tun daga aya ta hamsin zuwa ta hamsin da ɗaya, haka a cikin suratul Taha daga aya ta ɗari da goma sha biyar zuwa ɗari da ashirin, haka cikin suratu Sad daga aya ta sittin da bakwai zuwa aya ta tamanin da takwas. Allah ta'ala ya gaya mana ya umarci mala'iku duka su yi wa annabi Adam sujjada. dama mala'iku ba ’yan tawaye ba ne, ba masu rikici ba ne, ba masu daru ba ne, nan take ka bi umarnin Allah, kuma Allah ya gaya mana la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yi umarun, su su saba ko ba sa sabawa Allah ta'ala in ya ce yace ayi suna aiwatar da abin da Allah ta'ala ya sa su yusabbihuna laila wan nahara la yafturun suna tasbihi dare da rana ba sa yankewa Don haka Allah ta'ala ya gaya mana a cikin suratul Baqara maganan umarnin sujjada. Yace wa idh qulna lil mala'ikati sujudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Muka ce wa mala'iku ku yi sujjada ga annabi Adam duk suka yi sujjada sai shaidan ne ya ƙi kuma ya yi girman kai ya yi tawaye. A cikin wato kuma sura ta gaba ya ce lawalaƙad halaƙanakun thumma sawwarnakun thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa lam ya minas sajidin Haƙiƙa mun halicce ku muka suranta ku sannan muka ce wa mala'iku ku yi sujjada ga annabi Adam dukkansu suka yi sujjada sai Iblis shi bai kasance cikin masu sujada ba a gaba kuma yace fa iza sawwaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajadal mala'ikatu kulluhun ajma'un illa iblisa aba an yakuna ma'as Allah ce lokacin da muka halicce shi muka suranta shi muka busa masa rai sai suka faɗi sukai yi masa sujjada ko ku faɗi ku masa sujada, da suka sujada ɗin dukkan mala'iku suka sujada, face iblis shi yaki ya kasance cikin masu sujada. a gaba kuma yace wa idh qulna lil mala'ikati sujudu li adam fasajadu illa iblisa qala a asjudu liman khalaqata tsina, muka ce wa mala'iku ku yi sujada ga annabi adam dukkan mala'iku suka karɓi umarnin Allah suka yi sujada ga annabi adam sai iblis ya ce a asjudu yanzu na yi sujada liman khalaqata tinan ga wanda ka halicce shi yumbu ko daga yumbu wato ya rena halittar annabi adam a aya ta gaba yace wa id qulna lil mala'ikati sujudu li adam fasajadu illa iblisa kana al jinni fa fasaqa an amru rabbih Allah yace tuna lokacin da muka yi umarni ga mala'iku ku yi sujjada ga annabi Adam, dukkaninsu suka karɓi umarnin Allah suka yi sujjada sai wato ainihin Iblis ya kasance daga cikin aljanu shine ne ya tawaye ya fita daga umarnin Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya ce kuma a gaba, wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajada al mala'ikatu kulluhum ajma'un illa iblis astakbara wa kana min al kafirin anan ma Allah ta'ala ya ce mun yi umarni ga mala'iku ku yi sujjada ga annabi Adam duk suka karbi umarnin Allah suka yi sai iblis wato ainihin shi ne kaɗai ya ƙi kuma ya kasance daga cikin kafirai. Iblis ya yi wa annabi Adam hassada, sannan ya yi girman kai, sannan ya aikata tawaye ga Allah subhanahu wa ta'ala, ya zamo shi ne farkon halittar Allah wanda ya fara fito na fito da Allah. Don haka nan take, Allah ta'ala ya ce, Ma mana aka Allah tasjuda iz amartuk, me ya hana ka kai sujada bayan alhalin na umarce ka sai iblis ya yi tsaurin kai ya yi fitsara ya ce wa Allah ana khairun minhu ne min narin wa khalaqtahu min tsinin, ni na fi shi ka ƙera ni ne daga wuta shi kuma ka ƙera shi daga yumbu daga taɓo, daga ƙasa daga turɓaya. to sai Allah ta'ala ya ce to ƙala fahabit minha ya ta laka an ha fiha fakhruj innaka minas sagirin Allah ce sauka baya kasancewa a gare ka kai girman kai a cikinta wasu ce cikinta ɗin nan darajar da Allah ya bashi ko cikinta ɗin nan cikin sama da yake zaune a ciki Allah ce to ka fita kai kana cikin ƙasƙantattu. maimakon ya nemi tuba kamar da a wata ayan Allah ta'ala ya ce qala fakhruj min hafa inna rajim wa inna alaika la'anata ila yaumiddin Allah ya ce fita maza ka fita kai jefaffe ne kuma tsinuwa za ta bi ka haɗi zuwa ranan addini. Me kwan shi ɗan ya nemi tuba, bai nemi tuba ba, wato sai ci gaba da togewa a kan abin da ya tafi a kai na wato yi wa Allah tawaye da kuma wai ma sai ya samu dalilin da zai toge a kan haka. To Allah ta'ala wata ayin ya ce fa inna alaika la'anati ila yawmiddin la'anta ta da tsinuwata za ta kasance tare da kai har ya zuwa wato ranar addini ranar sakamako kenan. me ya kamata Iblis ya yi tunda ya ga Allah ta'ala ya faɗa masa wannan sakamako cewa ya tsine masa ya kuma kore shi daga sama, maimakon ya tuba, ya nemi gafara, ya ƙanƙan da kai, ya bi umarnin Allah, sai ya roƙi Allah ya ba shi wani abu guda ɗaya. Ya ce, Rabbi an zurni ila yau mu yi ba'athun, Allah ka saurara min, ka ƙyale ni haƙi zuwa ranar tashin alkiyama. Wato, shaiɗan ya roƙi tsawon rai, saboda yana so ya yi ɓarna. in aka ba shi tsawon rai to zai kasance tare da mu ko da yaushe har zuwa ranar tashi alkiyama zai yi barna yadda ya ga dama kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim cewa idan gari ya waye shedan yana zuwa ya aje gadonsa kan ruwa sai ya turo shedanu duniya ya ce ku je ku yi barna shi sai abin ya gagara yake zuwa da kansa su zo wani ya sa a kashe aure wani ya haɗa rigima wani ya haɗa fitina wani ya haɗa laifi iri-iri da yamma su kawo report kowa ya zo ya ce wannan ya ce na yi kaza ya ce koma gefe wannan ya ce na yi kaza sai wani ya ɗaga hannu ya ce ni yau na zuga miji da mata sai da na kashe musu aure sai ya ce to kai kai abin kirki matso kusa wato yana nan yana ta kai komo sai ya ga cewa al'amura ba su tafi yadda ya kamata ba kuma Allah ta'ala ya gaya mana ya mallaki wasu abubuwa da yawa wanda za a daɗe ana rikici da shi wato ainihin a wannan duniya cikin abubuwan da shaidan ya mallaka Allah ta'ala ya gaya mana cewa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haithu la tarawnahum shedan yana ganin ku da shi da kabilarsa ta inda ba kwa ganin su to kaga in ya zama abokin gaban ka yana ganin ka amma kai baka ganin sa to akwai rikici babba sannan Allah ya gaya mana yana da ƴan uwa yana da zuriya yana da kabila yana da rindina yana kuma da masoya yace wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin kun ga anan ikhwana shayatin kenan shedan yana iya samun ƴan uwa sane ce a hu wa zurriyatahu yanzu kwa rike shi da zuriyarsa kun ga ashe yana da zuriya sane ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu yana da kabila kuma yace ulaika hizbu shaitan wannan sune rindina ko jam'iyyar shaitan kun ga yana da jam'iyya kenan sannan yace faqatilu awliya ash-shaitan kenan yana da masoya kenan sannan Allah yace innahu lakum aduwwun mubin shi maƙiyinku ne kuma a fili sannan shaidan yana shiga wa mutum har magudanar jininsa ya kawo ruɗu ya kawo fitintunu ya kawo rigingimu tsakanin jama'a wata ran matan annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin matansa ta kawo masa ziyara masallaci yana itikafi sai tashi zai mata rakiya zuwa waje suna tafiya sai wasu sahabbai biyu suka shawo kwana sai suka hango annabi sallallahu alaihi wasallam da wata mata suna tafiya nan da nan sai suka koma da baya sai annabi ya ce ku tsaya wannan mata ta ce wance ka ce ba ya rasulallah ai ba wani abu da za'i ce a'a ba ku nake jiwa ba shedan zai iya zuwa ya afka muku wani abu a cikin zuciyarku ya halaka ku Ya ce domin shedan yana bin jini yadda jini ke yawo a jikin mutum haka shedan yake yawo a jikinsa yanzu sai ya sa ma wasu wasi, ya sa maka shakka ya sa maka gaba ko hassada ko keta ko mugunta ko sharri ko ni mummunan manufa akan ɗan uwanka to wannan shaiɗan ya roƙi tsawon rai kuma Allah ta'ala ya amsa masa wannan addu'a haka malamai suka ce don ka roƙi Allah wani abu ya baka ba shi yake nufin yana son ka ba ma Allah yana ba wanda yake so yana ba wanda baya so yana ba wanda ya ga dama yana hana wanda ya ga dama Don haka ne a nan da ya ce, an zurni ila yau mu yi yub'athun Allah ka ƙyale ni ko an zurni ila yau mu yi yub'athun ka ƙyale ni har zuwa ranar tashi ƙala innaka minal munzarin Allah ya ce je ka an baka tsawon rai din da kake so to ashe shi yana son tsawon rai ne dan ya barna Kala sai ya ce kala fa bima aghawaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min baina aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin yace Allah wato tunda ka wato saboda tabawar da kai min zan zaune musu tafarkin ka madaidaici zan zo musu ta gaban hannayensu zan zo musu ta bayansu zan zo musu ta dama zan zo musu ta wato ainihin wato kudinsu ta arewansu sai aka ce bai ce zai zo ta sama ba bai ce zai zo ta ƙasa ba saboda saman mutum wato ta nan rahamar Allah subhanahu wata'ala take saukan masa bai ishe shiga tsakaninka da rahamar Allah ba ta ƙasa kuma shi mutum in ya ƙasƙanta wato ya koma ƙasa kuma iya da ɗaukakar Allah subhanahu wata'ala a kansa to wannan zai sa shaidan da ya afkar da shi cikin wani abu Allah ta'ala zai bashi mafita a kan wannan don haka haka shaidan ya ɗauko alkawari kuma ya fara aiwatar da wannan ajanda tasa tun daga kan babanmu annabi Adam da Allah ya ce wa annabi Adam shiga aljanna ka zauna aljanna kai da matarka ku ci komai gashi nan ga kayan daɗi iri-iri kayan morewa iri-iri kayan alatu iri-iri amma ga bishiya ɗaya kada ku ci wannan bishiyar sai shaidan ya samu dabarar da ya yi ya wato cusa annabi Adam fa waswasa lahuma shaitanu shaytanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajara illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin sai da san dabarar da ya shiga wa da annabi Adam wato magana ta hanyar cewa ba fa komai yasa Allah ya hana ku ci wannan bishiya ba wallahi mugunta za a yi muku idan kun ci wannan bishiya wato ɗayan biyu ne in kun ci bishiyar nan za ku kasance malakaini wato za ku kasance ko malikaini a wata kira'an ko malakaini wato sarakuna masu daraja guda biyu ko ko mala'iku masu daraja guda biyu ko kuma ku kasance a cikin dawwamammu wato Allah ya hana ku cin wannan bishiya ne don ku zama sarakuna don ku zama kuma kun dawwama a ciki wannan shi ne abin da ɗaya yake gaya mana yanzu mutane ya gaya musu duniya ku riƙe duniya ku da kyau ku saki ai ta rikici wa in inni lakuma laminan nasihin ya kuma rantse musu da Allah cewa lalle ainihin nasiha yake musu wato shedan ma yana nasiha don tsiya to faɗallahu ma bi gurur haka abin ya faru kuma wato ainihin ya zira su ta hanyar ruɗi da ya musu suka yadda da wannan shawara tasa kuma suka ci wannan bishiya to cin wannan bishiya shine dalilin fitowar annabi Adam wannan bishiya da annabi Adam ya ci shine dalilin fitowarsa daga aljanna mutane suna ta magana akan a ina aka sauke annabi Adam. Wasu ce an sauke annabi Adam a Indiya, an sauke matarsa Hawwa'u a Jidda. Amma wannan ruwayoyi gaskiya ba su da wani tushe. Labari ne kawai ake bayawa kai ma sai ka ji shi haka ka ba da shi haka. Amma an ce kawo isinadinsa da ingancinsa da tushensa da dalilinsa da ka'idodin da aka ba aka tabbatar da hakan to sai ka ga an fara kame-kame. ana cewa ni ma haka naji shi ma haka ya ji ita ma haka ta ji shi ma haka aka bashi labari kuma aka rubuta shikenan ya zama labari kenan ta amma ba mai tushe ba Allah dai ya sauke annabi Adam ko ma Indian ne ko ma ko ma ina ko a China ne ma an dai sauke shi a duniya shi da matarsa Hawwa kuma ta nan bayan Allah ya sauke suka yi ta haihuwa suka yi ta haihuwa suka yi ta haihuwa har suka tara zuriya daga nan zuriya kuma ta fara hijira tashi daga can koma can tsallaka can je ka can har duniya kuma ta cika da mutane jama'a suka fara hijira da yaɗe-yaɗe har aka fara samun laifi na farko da aka fara yi na kisan kai a duniyan nan gaba ɗaya ya faru ne akan ‘ya'yan annabi Adam guda biyu, wanda Allah ta'ala ya faɗi kissar a cikin Alƙur'ani, amma bai faɗi sunansu ba, sai dai a cikin abin da ake rawaitowa daga banu Isra'il, la tukazzibuhum wa la tusaddiquhum sun rawaito cewa sunan ɗayan Habil, sunan ɗayan Kabil. Su ‘ya'yan annabi Adam wanda Allah ya ba mu su a cikin suratul ma'ida wanda ɗaya ya ma ɗaya hassada a kan sun yi wata ibada ko sun nemi kusanci da Allah ta hanyar aikata wata ibada Allah ya karɓi ta ɗaya bai karɓi ta ɗaya ba to a nan ma an ba da kissa suka ce ɗayan rago ya bayar ɗayan kuma ya ba da kayan noma shi ma wannan dai a ce lalle sai shi ne ragon ne da kayan noma to wannan ainihin babu wani abu isnadi ingantacce da zai tabbatar da haka amma dai Allah ya gaya mana cewa sun gabatar da wani abu na qurbanan fatuqbila min ahadihima walam lam yutaqabbal min al-akhar qala la qala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin yace sai na kashe ka tunda har kai ka samu daraja ni ban samu ba kun ga hassada ta shigo don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba inda za a yi kisan kai a duniya sai laifin ya koma kan ɗan adam na farko wanda shi ya fara aikata kisan kai daga kansa aka fara koyon kisan kai wannan hadisi yana nan a cikin sahihul bukhari ce ba wani ɗan adam da zai kisan kai face laifin irin wannan laifin sai ya koma kan ɗan adam ɗin farko da ya fara kisan kai domin shi ya fara koyawa mutane kisa shi ya fara aikata kisa daga nan kisa kuma ya yaɗu a cikin al'umma da haka annabi adam ya sauka a duniya tare da matansa hawa'u sun yi ta haife-haife wasu ka ce sun haifi tagwaye har sau ashirin wasu ka ce a ɗaiɗaiɗai suka yi ta haifa ko ma dai tagwaye ne ko ɗaiɗaiɗaiɗan ne dai ta wannan zuriyar ne dai aka yaɗu a duniya da haka yanzu kowa zai iya cewa nasabarsa in ta tashi za ta tuƙe ne ga annabi adam to shaiɗan wanda shi ne abokin rigimar annabi adam shi ma an sauke shi a duniya don haka yana nan shi ma yana ta yawo yana kai komo ba dare ba rana yana ta ƙoƙarin sai ya afkar da rikici kamar yadda ya faɗa wastafaziz manista ta'ata minhum bi sautik wa ajlib alaihim bi khailik wa rajlik wa sharikhum fil amwali wal auladi wa idhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura ma'ana shedan ya riga ya shigo duniya kuma rikici ya ɓarke tsakaninsa da mutane kuma yayi alkawari wa Allah ta'ala ko ya faɗa cewa sai ya halakar da mutane ga baki ɗaya sai Allah ya ce sai shi da kansa ya ce illa ibadaka minhum al-mukhlasina sai bayinka kaɗai masu ikhlasi su kaɗai ne ba zan iya halakar da su ba. Don haka, a nan za mu tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi, wanda ya ɗauki shugabancin wannan shiri shine Malam Umar Sa'idu Tudun Wada, mai ɗaukan mana wannan ita ce Malama Hassana, sai ni Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa, wanda nake gabatar da wannan shiri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.